ban gane ba babu babu ya kwashe mana balance gaba da abubuwan mu ya kwashe kuma ni wallahi biki na so ra sati malam kai kai kwantar da hankalinku sannu ku ko yau sannu yau sannu yau sannu baby ka san shi ne aho to kanki ba mata gane shi wallahi baby ka manta da abin da ke faruwa da ke faruwa eh assalamu alaikum bawon Allah eh. dan Allah kun ga wani bawon Allah na ya wuce eh yanzu ne haka gaisawa kawai muka da bawon Allah na ji wayan babu komai Ka ga abin da nake gaya maka ko <laughs> wallahi ma babu cuta kin na bikin nan fa sai matsuwa yake wallahi yanzu me da ni rage ba a ƙara sawa abubuwa da yawa kuma kaga gashi gari ya tsoto ke sabon da na yi? akwai wasu kuɗi da nake expecting insha Allah idan na samu zan tura miki sai ki karasa abin da ba karasa ba insha Allah ba damuwa Allah sannan ku ko ne gidan wani ina zuwa ma manta ina zuwa Dibi ni ko ban yarda da wannan gayon ba. Ko? Duba balas ɗinka. Kaman kati na ƙari. Bibi ba kati ba ka duba balas ɗinka. Kira da ki tambayi. Baka san me ke faruwa bane ka duba balas ɗinka na cikin wando. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bibi ba mu ko? Duba balas, duba balas. Ulu-ulu kenan wai. ulu-ulu wannan fari wannan baƙi ai Allah ta mutu alaji yawwa eh mai gida daman na kira ka ne akan an samu guda eh guda takwas eh ina sa rai ma yanzu guda biyun nake bukata in Allah da za su samu yanzu suna nan bula-bula ok ta yanzu zan kawo masu yanzu ina jiran ne samu ma guda biyu Tsaya, tsaya, tsaya, ka ku bige shi, tsaya mana. Za ku bige shi. Wallahi ya dawo. Dan Allah ka ku. Ka dawo min da su. kan ku bige shi yanzu ku bige shi a daidai ina ra a dawo mana da abun mu abun nan ba naku bane ku alaikum salam bai Allah miki faruwa eh, wallahi wallahi wannan ne daga daga zuwa mana barkan ku kawai ya tafi mana da to kai naka mai sauki ne ni gaisawa ne da shi ya dauke su gaba da a'a kai shawara kyauta kan ku kashe shi kan ku taba shi dan Allah ba na so saboda biki na wallahi so da sai bawon Allah duk girman jikin nan nawa ka me zaka diba sai kwata to Allah kake ne saboda eh, Allah ba baka da imani yanzu yake cewa kace ba Allah dan girman Allah ka ka dawo da abin nan dan Allah a kai shi wajen malam wai malam hudu anan ba da kayan ku ke ba ba ku ba ba ku ba gashi nan yawwa ga malam alhamdulillah alhamdulillah malam wudu bawan Allah nan daga gaisuwa da shi kawai mun ci babu wayan babu ban gane ba babu babu ya kwashe mana balan gaba da abubuwan mu ya kwashe kuma ni wallahi biki na so sati malam kai kai kwantar da hankalinku ai in aka ce muku malam huda a garin nan to karshe kenan kun gani yi wa makabarta ruqiya daura aure da raba shi zana'ida kai ni fa barin sa ne ka dani aljani ne qur'ani da na gaje zama aljani dawo mutum kwanta da hankali tun da hakkun zo na alhamdulillah an gama har kwashewa kana maganin ka kana ji eh Eh, ya aka yi haka ta faru ai ni matsala na guda ɗaya ce zuwa biyu ka faɗi min kawai yadda aka yi haka ta faru eh ni dai da mun ko zuwa ne na wuce na ma magana kai mun magana to an samu matsala ban gane ba na kwashe su ko magana dama ni magana ne kawai ya abin ya ban mamaki yanzu magana ma da kai malam Hudi kana ina zuwa kai kai ai ka'ida kenan kuma ni wanda ya ban ma lakanin nan ma ya mutu sai dai wanda nake siyan mawa ne yanzu kenan ɗaliba da kyau yaro dan girman Allah ka taimaka girman Allah ka dawo mana da da mun na muku ni ko magana mutun ya mun sun tafi dan girman Allah yaro don girman za girman Allah Allah girman Allah hudu kake ko hudu hudu hudu hudu hudu hudu ka dawo mana malam kake ka dawo mana da shi eh ma da shi to zo ka ji yawa yawa yaro eh dan girma Allah ka dawo mana da shi to wani kala zan dawo mana da shi a'a za ka dawo mana da shi zan dawo mana da shi to kaga dai ni na tsufa hmm. da Allah ka ga wancan wancan ne da Allah ni ruwan ustazan ta eh ka zuba min nashi okay ka tuna ka zuba mai wato ake zan kai ka yi wallahi kisan kai nayi ne baba the same da ya faru din nan da ka gani shine ya faru kamar yadda san tarihi ne zai maimaita kanshi. Ni gina ba damuwa. To normal ne. Bari Mustapha na kira na. To shi kenan. Baran je gawata dan Allah bai ya dan rike min gawata amma na anya a wurin na. Nayi kuci yi. Ba damuwa gawata sai mun yi waya. Mm-hmm. Nayi chale chale. Ba komai. Kawai ki tana da kirki. Kai. Ladi, ke, don ubanki gidan kika zo ko? Wai wace gida? Zai ya kawai na rana. Ki tsaya anan, tsaya anan ki jira ni kan ma ki je ki wannan. Kai, kai, don ubanka tsaya ka ji. Yarinya ta yarinya malam huru ta bi karfinka don ubanka. Ka ji ko? Sai dai gani sai dai hange don ubanka. Kar in ƙara ganin ka janyo min yarinya ka kawo min ita nan. Hari ya ce ko? Kai. Me gani haka? Kai. Wato har sigari ma kana sha ko? No. Sigari wa wani abu ne baba. In na sha giya ne sai na sha sigari. Ba wani abu ne. Sigari kuma har giya ma kana sha kenan ah, giya kuma ai sai mun je <laughs> party mun fita wannan da daddare muke dan korata shi ma mun dan nan fita da mu ne sai mu sha ba wani a ne ko Allah wato kana tara abokananka ku je party ku sha giya kenan a no su ma abokanan na kawai dai wanda muka haɗu da ne a gidan yari ka gane da na ga hankali na kwanta da su kawai sai na ga ya kamata su zama abokanai eh, na saboda inno na yadda da su duk irin halin da ya kai ni shi ma shi ya kai su shi ya sa wato har gidan yari ma ka je kenan <laughs> gidan yari ba wani abu ne kisan kai na yi ne aka kai gidan yari kisan kai kisan kai na yi ikon Allah wato har kisan kai ka yi wallahi kisan kai na yi ne baba the same abin da ya faru din nan da ka gani shi ne ya faru kamar yadda ka san tarihi ne zai maimaita kanshi <laughs> shine kawai wallahi kawai wani sirki na ne kawai da nake son yar shi kamar yadda nake son wannan mun shaku kawai sai ya zo kawai ya zo yana so ya magana banza na harbai a nan ta bullo ta baya <laughs> bai ma ban ma ba shi dan ya sirki da kai ai ka mun bayani ah, ka ce mun kai mutumin kirki ne to wallahi ban ba shi dama ma ba ya yi kalmar shahada ma na ƙara mai goshi to kai kwantar da hankali <laughs> ke da dallari zo nan kai kana hmm. wannan wannan mataka ce ka kama hannunta mai gida ka jigo ke da Allah ce mu shi biyayya idan an masallaci sun an bani abin da za su bani na albashi wannan watan na haɗo miki da abin da kika ni ki haƙuri da shi ba matsala ba ba na gode ba matsala godiya nake ba Allah saka da alheri yawa godiya nake ba ba yawa aje <laughs> Baby, wallahi na gaji da matsalolin wayannan sai ba ni ciwon kai yaushe na sai wannan ta duk shagon da na sai waya sai ta lalace wannan ba bata daɗe ba. Ai in dai a nan jihar Kaduna kake in baka siya waya a shagon KC and Global Services Nigeria Limited ba ba faka da garanti. Ina kwalin wayanki? Yana gida. Je ki ɗauko. Thank you darling. KC and Global KC and Global Services Nigeria Limited. muna sai da kayayyakin waya sannan kuma muna sai da kowace irin waya sababbi da kuma ta hannu ba nan kaɗai muka tsaya ba muna ba da pos machine na money point ga masu buƙatar fara kasuwanci muna ba da easy buy wato bashin waya sababbi itel techno da kuma infinix sannan kuma muna pos services ga masu ijiya ko kuma cire kuɗi ko kuma tuntuɓe mu a lambobin wayarmu kamar haka yawwa kesi global a services KC Global Services Nigeria Limited. Kayayyakinmu na zuwa kai tsaye ne daga kamfani. A nan jihar Kaduna KC Global yake ne cikin Mando zuwa ake ƙauye birane.